gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokacin daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Za a iya kama mu a jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Nijar din za ku iya lalubo mu a tashashen FM din rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A ƙasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo da ke Kumasi sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a duk inda kuke a fadin duniya a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Daula Salim. To daula a duk ranar Laraba shirin yau da gobe shiri ne da ke magana akan kan shugabanci nagari yau ma sha uku ga wata eh, da kuma mm. siyasa kwarai mm. to yau ma sha uku ga watan nan na maris a wannan shekarar ta dubu biyu da goma sha tara shi ma za mu tattauna akan wannan maudu'in. masu ruwa da tsaki musamman ita hukumar zaɓe mai zaman kanta jama'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaɓa saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a guji magudi a guji canza sakamako. to haka yake kamar yadda yusuf ya faɗa yau muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari shi yasa yau muke ɗauke da wata muhimmiyar tattaunawa ta musamman da aliyu mustapha sokoto yi da lauya mai fashin baki akan harkokin siyasa barista amina hassan gamawa akan zaben najeriya da aka gudanar inda suka yi magana akan abubuwa daban-daban kai har ma da makomar jam'iyyar pdp da shi kanshi wanda ya takarar shugaban kasa a jam'iyyar ku dai ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin shirin yau da gobe shirin matasa domin kada ku bari a baku labari. Amma kamun mu tsunduma cikin shirin bari mu fara da wannan tambaya da muka yi muku a shafin mu na sada zumunta na Facebook ga kuma yadda kuka amsa muna wanda muka tambaye ku cewar menene ra'ayinku akan rashin kammala zaɓe na wasu jihohin arewacin Najeriya sai kuka amsa muna da cewar. To haka yake Yusuf ga Sadi Energy tandarin patiscom inda yake cewa Assalamu alaikum yau da gobe. Hakika rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin arewacin Najeriya samsam hakan ba wani abun damuwa ba ne domin kuwa da muguwar rawa ƙara ƙin tashi mu dai kiran mu ga inec shine ta yi adalci kada ta zama 'yar amshin shakar jam'iyyar apc eh. kamar yadda 'yan adawa ke zargi eh, to ka jira shi <laughs> eh, gaskiya kan <laughs> mm. to shi kuma umar adamu ka cewa yi mu dai fatan mu hukumar zaɓe ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana wanda ya nasara don tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. To haka ne ga Abdullahi E. Hamza Hausawa inda shi kuma cewa ye. Hmm, to ai jinkirta jana'iza baya tayar da mamaci. To eh, kaji. <laughs> Watan baya ta da mamaci shi tashi kuma fahimta ce Shi iya. Shi dan yana ganin in an zauna a ce dai a jira a jira ai ka eh. gani wanda ya mutu ba zai tashi ba zai tashi ba kawai a faɗi sakamako kenan. <laughs> To lallai kuwa. To shi kuma Kadora da Gaga dan Fulani warjigi. jigi. daga jihar Bauchi cewa ya salam yau da gobe, hakika rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin arewacin mu Najeriya. Mu dai fatanmu shine hukumar zaɓe ta INEC ta yi gaskiya da adalci wajen bayyana sakamakon zaɓe. To, kin ji nashi shi kuma abin da yake gani Haka ne, to ga Rabi'u Musa Macika inda yake cewa hakan shine adalci. Idan tazarar da ke tsakani na farko da kuma mai bin sa da kuma inda aka soke zaben tana da yawa to bai kamata a ayyana sakamakon ba har sai an gama inda aka samu matsala tukunna. To haka ne kuma. Mm. To si kuma bari ji shi kuma nashi ra'ayin shi kuma Abubakar Bello yake mm. cewa wannan zalunci ne da kuma kunyata demokradiyyar Najeriya. Shi kuma ana shi fahimta kenan fa. Taka. To. Sai Aliyu Muhammad dan Bolawa. To ya faɗa wannan sunan daidai. Inda yake cewa gaskiya akwai wani boyayyen al'amari sai dai kawai mu ci Allah ya kyauta. To la sun ma'amin. To shi kuma ko kuma wannan ta haɗin gwiwa ce Muhammad dan Budam Shani da Haya Haruna dan Budan Shani suka ce yau da gobe ikon Allah. eto eh gaskiya san ba mu ji daɗi ba rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohin najeriya da inec ta yi ya kamata ta ba da himma wajen kyautata zaɓe mai inganci amma kaddara dai aka ce ta riga fata kuma ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau <laughs> muna fatar hukumar zaɓe ta inec za ta yi adalci wajen ba wa kowace jam'iyya da ta ci sakamakon da ya ta ci kada a danne mata haƙƙinta don gujema wai rigingimu da ka iya faruwa. Haka yake. Eh. To sai Adamu Muhammad mai nasara tare da gani Fulani Doma Wamba inda suke cewa rashin kammala zaɓe a wasu jihohin Arewa arewacin najeriya kenan yake so ya ce wani babban eh. ci baya ne gare mu kuma mun zuba hukumar zaɓe ta ainihin ido To shi kuma Aminu Adamu Malam Madori cewa ya salam yau da gobe mai karya kinje je yadda yace ya ce mm. yau da gobe mai karya sabuwar mai karya sabulun wanzami eh lalle <laughs> to wannan kirari ne eh to lalle to wata mai karya sabulun wanzami eh lalle na gani eh to lalle na gani haka mm. yake so ya ce eh. to ni dai a gani na yayi daidai tunda an ce dokar zaɓe ce ta tabbatar da hakan to mun gode ku ci gaba da an samu na tambayoyi mu a koda yaushe muka tambaye ku To yanzu bari mu garzaya domin jin tattaunawar da Aliyu Mustapha Sokoto yi da lauya mai fashin baki kan harkokin siyasa barista Aminu Hassan Gamawa akan zaben Najeriya da aka gudanar. wani abu da ake ganin bambanci a kansa shine kama a shekarar 2015 mutane sun hau ta bayan buhari da yawa sun ci zaɓuɓɓuka da yawa amma akwai alamar cewa tunda aka gama zaben shugaban ƙasar nan na gwamnonin nan da 'yan majalisu kama kowa ta su tafi shi ne kawai ba maganar dogaro akan buhari kuma yanzu ko wannan haka ne akwai abin da ake kira sak wato kowa ya yi jam'iyya iri ɗaya kuma waye jam'iyya ta tsayar a zaɓe shi amma ina ganin shi kansa buhari ya gane illar hakan nan din saboda mutanen da suka hau ta bayansa din suka ci zaɓe a dubu biyu da sha biyar da suka tafi majalisar wakilai da majalisar eh, dattawa da ma kuma wasu gwamnoni su ne suka juya masa baya suka zama masa ƙadangaren bakin tulu wanda hakan nan ɗin ya sa ita kanta uwar jam'iyya da sauran mutane sun ɗan yi tsantsan akan cewa kawai kowaye ma aje a zaɓe shi su kansu kuma mutanen na ga idan su idan su ya buɗe wanda hakan nan ɗin ci gaba ne su san cewa cancanta ya fi ma jam'iyyar da mutum ya tsaya amma duk da haka akwai wanda har yanzu ma za su ci alfarmar shi shugaba muhammadu buhari saboda akwai jihohin da ya fito ya ce ya ɗaga hannun mutane ya ce a zaɓe su kuma har yanzu talakawa musamman a arewa suna jin maganar shi shugaba buhari a dai akwai jihohin da har yanzu saboda irin kamar kasawa da gwamnoninsu suke ake gani sun yi ba su bi wannan umarni da aka ce su yi na sak ɗin ba wanda fatanmu dai shine kawai ko ma waye mutane suka zaba da masu ruwa da tsaki musamman ita hukumar zaɓe mai zaman kanta jama'an tsaro da sauransu su mutunta abin da mutane suka zaɓa saboda abin da zai kawo ci gaba da zaman lafiya shine ya zamanto a guji magudi a guji canza sakamako ko ma waye jama'a suka ce sun zaba shi zai wakilce su ko shi zai shugabance su to demokaradiyya abin da ta sanar shine a ba su abin da suke so. Malamino um, idan ka tuna Buhari bayan ya ci wannan zaben na biyu kamar ya fara wasu maganganun da ke cewa da ke nuna cewa zai yi mulki daga wani ya ma faɗa cewa mulkin sa na ƙarshe na wannan wa'adi din ba zai kasance irin na baya ba ne waɗanne irin darussa ne kake jin buhari ya kamata ya kula da su a cikin wannan wa'adi nashi na biyu musamman na san a baya kai korafe korafe ba kuma kai kaɗai ba mutane da yawa sun ta korafe korafe akan mutanen da suka taimake shi shi zaben farko ya zo aiki da wasu eh, kana ganin a wannan karo daga kamun ludinsa zuwa yanzu Eh, zai maimaita abin da ya ko kuma zai kidan zai canza salo ne to da alamun shi kansa ya gano cewa akwai kurakure da aka yi shi dan adam ne zai iya yin kuskure mutanen da suke masa aiki za su iya yin kuskure sa za ta iya yin kuskure mataki na farko shine a sani cewa za a iya kuskure in an yi kuskure kuma abin da ya kamata a yi shine a ansa cewa an yi kuskure a gyara wannan matakin farko kenan mataki na biyu shine kamar da muka sani ibada ma da mutane suke yi saboda an musu alkawarin cewa akwai lada ne saboda haka aikin siyasan nan ba laifi ba ne don mutum ya yi siyasa domin a saka masa ko a bashi wani mukami saboda da yawa daga cikin waɗanda suke yi din sun cancanta amma masu gaskiya aka ce su yi akwai da yawa a cikin yan jam'iyyunsa da magoya bayansa wanda suna da gaskiyan kuma sun bautawa wannan tafiya wanda ya kamata a ce idan har an samu an kafa gwamnati to mutanen da suka yarda da manufofin gwamnati mutanen da suka bauta wa tafiyar mutanen da suke so su ga ci gaban tafiyar su ya kamata a ɗauko a ba wa mukamai saboda su za su yi wannan aikin ne ba don abin da za su samu kawai ba sai kuma don tabbatar da cewa ita jam'iyya da shi shugaban kasa ya cimma manufarsa to na farko kenan kar a ci moriyar ganga a yada koranta kar a yi amfani da mutane kuma a juya musu baya na farko kenan na biyu akwai korafi da mutane suke yi kamar cewa ganin shugaban kasa a baya yana da wahala da sauransu ya kamata yanzu ya kasance cewa shi shugaban kasa yana fitowa yana wa mutane bayani ta kafafen watsa labarai kamar yadda muka gani a lokacin zaɓe a baya ya samu matsala ta rashin lafiya amma Allah cikin ikonsa yanzu ya bashi lafiya yana da kusheshen lafiya kuma muna fatar Allah ya sa wannan lafiyar ta ta ɗaure saboda idan har ta ɗaure ɗin ya kamata a zagaya najeriya kuma abubuwan da ke faruwa a sassa daban-daban ba wai sai lokacin zaɓe ne kawai mutum zai sa kaya irin na kabila za ya je yi kamfen ba a'a ko da bayan an ci zaɓe ya kamata kamar yanzu yadda kan 'yan najeriya ya rabu da yawa daga cikin mutanen kudu maso kudu eh, yankin niger delta da bangaren nyamurai da sauransu da kuma wasu daga arewa musamman waɗanda ba musulmai ba ba su zaɓe shi ba A wannan ba ɓoyayyen labari ba ne bai kamata a ce a mulki an nuna musu wariya saboda ba su zaɓi shugaban ƙasa ba shugaban ƙasa daga lokacin da aka zaɓe shi ya zama shugaban kowa da kowa da wanda suka zaɓe shi da wanda ba su zaɓe shi ba ina ganin mataki na farko da canji Bai kamata a samar shi ne a haɗa kan ƙasar ita kanta ƙasar kowa ya fahimci cewa wannan tafiya ɗin siyasa ta riga ta tsare yanzu za a yi aiki ne na gina ƙasa waɗanda da wanda suka yi adawa da wanda ba su yi suka yi gwamnati duka za su iya morar gwamnati amma wajen raba mukamai wajen ba wa mutane dama to ba laifi ba ne don mutum ya ɗauko waɗanda suka goyi bayansa waɗanda suka cancanta ya ba su mukami ina ga wannan shugaban ƙasa ya kamata fahimci haka kuma wani abu da zan faɗa da yake da muhimmanci shine idan ana yaƙi da cin hanci da rashawa ba zai yiwu a yaƙi da cin hanci da rashawa ba idan ba a gyara ɓangaren shari'a ba bangaren shari'a nan akwai alƙalan da ake zargin su da cin hanci da rashawa da makamantan hakan nan banda ma a cire su ya zamanto cewa nan gaba in za a sa sabon alƙalai a saka mutane na kwarai kagan an sa mutane na kwarai zai taimaka wa gwamnati zai taimaka wa talakawa wajen samun eh, eh, eh, adalci a bangaren shari'a wannan na farko kenan na biyu a baya lokacin da a ya ci zaɓe a 2015 ya ce ba ruwansa da abin da yake faruwa a majalisa shi dan demokaradiyya ne mun ga illar hakan nan ɗin jam'iyyarsa ita take da rinjaye amma ya gagara haifar da samar da abin da yake so a majalisa sai suka zama masa karfan kafa wanda hakan nan daga baya ma suka canza jam'iyya suka zama 'yan adawa a wannan karen ya kamata ya yi aiki kusa da kusa da bangaren majalisa saboda abin da ya shafi kasafin kuɗi abin da ya shafi mukamai da zai naɗa da sauransu suna da faɗa a ji dole ya zamanto cewa a wannan karan ba dai ya tilasta musu ga abin da yake so ba amma ya yi aiki kusa da kusa da su ya zamanto cewa an samu kyakkyawar fahimta a tsakaninsu abu na uku da zan faɗa na ƙarshe shine bangaren abin da ya shafi jihohi akwai a najeriya yanzu haka an yi wa ƙananan hukumomi kisan mummuki gwamnoni suna cin karensu ba babbaka za a tura musu kuɗi kuɗin ƙananan hukumomi ba wanda yake sa ido a kai banda ma abin da yake faruwa a abuja ita kanta jam'iyyar apc da shi shugaba muhammadu buhari ya kamata ya zamanto yana daga cikin manufofinsu ko da za a yi wa kundin tsarin mulki kwaskwarima ne a kwato wa ƙananan hukumomi 'yancinsu saboda a baya ƙananan hukumomi suna taka rawar gani wajen samar da eh, kiwon lafiya samar da ilimi dan karban haraji da yan kananan kananan bukatu da ake da su jama'a suke da su da kananan hukumomi ne suke yi amma yanzu kusan an ma daina zaben kananan hukumomi a jihohi daban-daban shi shugaba buhari ya kamata ya dubi wannan abin da idan basira a gyara saboda idan aka gyara zai zamanto cewa mutane sun samu moron demokaratiya har ma a ƙauyuka da ake da shi yadda babu gwamnatin tarayya a to malaminu wani abu da watakila buhari ya kamata ya aiki a kansa shine tasirin da wasu suke gani cewa akwai wasu mutane da suke da karfi sosai a cikin gwamnatin tasa waccan ta farko mutane da ake kira kabal din nan wanda mutane duk lokacin suke son su kawo dalilai ko hujjojin cewa yakin da ake da cin hanci da rashawa ba aiki sai su misalai da irin wannan kana gani ya kamata ya wata kwaskwarima a nan cikin fadarsa ta villa to na farko kowane shugaba a ko ina ne a duniya a tarihi yana da na kusa da shi kamar su ne sahabbansa su su ne abokanan aikinsa waɗanda kuma amana ne yake sa ake janyo irin wannan aiki da su wani lokaci babu laifi mutum ya ce yana da wasu amintattu da suke ba shi shawara ya ji ko kuma suke aiwatar da umarninsa idan ya bayar wannan ba matsala ba ne matsalar idan ya kasance manufofinsa da manufofin wa'annan mutanen ya sha bamban ko kuma wa'annan mutanen suna yin abubuwan da yake kawo masa ci baya ni tunanin da nake shine akwai waɗansu mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa wanda ba na tunanin in dai har yana raye wai zai iya rabuwa da su sai dai abin da za mu ce kawai shine ya kamata ya kamar su waye duniya tana sa eh, ba kama suna duk wanda ke gindin shugaban ƙasa masu masa aiki kusa da shi mutane sun san su kuma su sun san kansu kuma dole su yi wa 'yan najeriya adalci ya zamanto cewa ba su zama kamar kafar angulo ba ba su kuma zama kamar wai rijiya ta bayar guga ya hana ba ya zamanto su sani cewa 'yan najeriya suna kallon su kuma idan har suna son shugaban kasar nan da alheri ne da kuma nasara to dole su ba su shawarwari na kwarai abin da kuma nake so mu fahimta shine ni ban yadda a ce an dora wa wani na kusa da shi laifi ba kai da baki da baki ta yi wa shugaban kasa wannan tambayan yace ka bashi misalin abubuwan da ya aikata wanda tilasta masa aka yi ba shi ya ga dama ba hmm. abin da ya kamata mu gane shine shi shugaban kasan nan wannan ba shine karan farko yayi ba kusan fiye da shekara talatin ya yi shugabancin najeriya yanzu haka nan yana yi saboda haka ya san me yake yi bai kamata ya bari a ce wasu ne suke tilasta masa ko kuma wasu ne suke hana shi sanin abin da yake faruwa ba ko kuma suke kawo nasa ra'ayin a ɗora shi akan ra'ayin jama'a ina ganin wannan ba ba matsala ce mai girma ba idan shi kansa shugaban kasan burinsa ya yi abin da yake ne daidai su kuma na kusa da shi su mm. ji tsoron Allah sai abin da ke shine daidai aminu mu je ga maganar pdp me makomar pdp tukuna kafin mu kai ga makomar dan takarar ta ya kake ganin eh, abin da ya samu pdp a zaɓuɓɓukan nan da kuma yadda ta dosa daga yanzu to abin da ya shafi pdp shine dama idan idan idan aka ce gwamnati jam'iyya ta faɗi abin da a najeriya yake rike mutane shine gwamnati kuɗin gwamnati da kuma mulki tun da pdp ta rasa mulki ita kanta jam'iyyar su ta shiga rudani rudani na shugabanci rudani na rashin haɗin kai yawancin mambobinta dama suna yi ne saboda abin da za su samu ba saboda aƙida ba sai suka gudu suka bari suka shiga jam'iyyar da suke cikin gwamnati wannan sai rage wa jam'iyyar ƙarfi bayan hakan nan kuma sai kasance wannan laifuffuka da suka yi a baya da jama'a suke ganin kamar ba su kyauta din ba ya ɓata musu sunan da a yau gurare da yawa musamman a arewacin najeriya idan ka je kake pdp kake ko tallan pdp kake yi sai a ga kamar ko baka da gaskiya ne ko kuma kana so ka mai da hannun agogo baya ne to wannan wannan irin yanayin yadda jama'a suke musu kallon ya musu illa saboda ya yana daga cikin abubuwan da ya sa ba su samu karbuwa a bangarori za su iya sake miƙewa nan gaba za ta iya sake miƙewa abin da zai baka mamaki ai ne. akwai jihohin da ita pdp ta yi nasara wanda ake tunanin ka kamar da ba za ta yi ma yi nasara ba hmm. kuma misali a jihohin yarabawa akwai yadda suke nasara a nan a arewan ma akwai yadda musamman arewa ta tsakiya akwai yadda suke nasara na ji mutane da yawa suna bayyana mamaki ganin cewa buhari bai samu yawan ƙuri'un da ya kamata ya samu a wasu sassa na kudu maso yammaci da kudu maso kudancin najeriya ba to yana daga cikin abubuwan da shi kansa shugaba buhari ya kamata ya gyara akwai waɗanda ko me ba za su so shi ba amma akwai waɗanda kuma idan har an an neme su ɗin kuma an yi aiki tare da su za su yi shi kuma abin da ya kama a najeriya take bukata a yau shi ne bai kamata mu koma irin zamani na baya a ce jam'iyya kaza ta bangare kaza ba ce ya kamata a ce kowace jam'iyya in dai ta tsaya takara to a ce yan najeriya a ko'ina suke magoya bayan ta ne to ta PDP ina ganin ina ganin eh, ah, yanzu bakara ma ba ma ta ba ce matsalar ta APC ce saboda tunanin da jama'a suke ne yau aka ce Buhari ya fita daga APC ya daina siyasa ko ya daina tsayawa takara shin ko mutanen arewa za su na goyon bayan apc kamar yadda suka yi a yanzu kaga wannan ah, akwai abin ayar tambaya ce wanda lokaci ne kawai zai nuna mana ansar To kafin mu karasa jin wannan tattaunawa daula bari mu ɗan shakata da wannan waƙar ita kuma. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Don haka gwamnati ta tuna, ta yi kwalta ma keke a ƙauye da cikin birni gari motocin talakawa don su hau. mutukar in ba lafiya je ka kasha sha'o magani Allah na ma magani kaga gwamnati na ma magani talakawa shi in kuntuna gwamnati ta yi mana kokari ga makarantu ta gina sannan ta yi middle school sannan ta yi college school ga university ta mana shauran makarantun nan kasan da 'ya'yan talakawa an kai watan watan yan kuntuna domin su za su rike kasa domin su ne manyan gaba ma da ɗan Maraya Jos Allah ya gafarta mishi. Yanzu kuma kamun mu karasa wannan tattaunawar ta babban editan mu Alhaji Ali Mustapha Sokoto da barista Dr. Aminu Gamawa bari mu ci gaba kuma. Ware da gaske. To ya kake ganin makomar Atiku Abubakar wazirin Adama daga yanzu? To Atiku Abubakar ko mutum yana son sa ko baya son sa daidai gwargwado ya taimaka wajen ci gaban demokaradiyya a Najeriya saboda tun 1993 yake tsayawa takarar neman shugaban Najeriya. Ya tsaya gwamna ya ci kuma APC nan gwamnatin APC nan ta yau da shi aka kafa ta a shekarar 2015. bayan hakan nan kuma akwai gwagwarmaya da baya a baya da yayi da shugaban kasa obasanjo da sauran jama'a mutum ne da kullum yana ikirarin cewa shi demokuraɗiyya yake bi kuma idan har abu bai amince da shi ba zai je kotu da sauransu kuma a wannan zaɓe da aka ya nuna shi ma yana da magoya bayan sa da dama amma ya nuna cewa har yanzu yadda tsarin siyasa yake shine ko da wani na waje zai soka idan naka naka baya yinka to samun nasararsa yana da wahala in akwai darasin da ya kamata mu koya shi ne ya kamata ya zamanto cewa a arewa yadda daga nan ya fito ya kamata a ce a nan ya kamata ya mai da hankali akwai waɗanda suke ganin kamar wannan ba shi ne ƙarshen siyasarsa ba watakila a nan gaba bayan buhari an ce babu ya gama takararsa ya gama wa'adinsa watakila ya sake dawowa ko ya dawo a ɗan takara ko kuma ya taimaka a tsaye da wani shawarar da zan bashi da magoya bayansa shine wannan zaɓe an riga an yi shi faɗuwa zaɓe yana da ciwo wanda yake ganin cewa an yi adalci amma bai ci ba sai ya rungumi kandara wanda kuma yake ganin magudi aka masa ba a masa daidai ba muna da kotuna a najeriya sai mutum ya je kotu ya kawo shaidu ya kuma yi fatan idan kotu ta amince da shaidunsa in ma sake zaben ne a sake in ma gyara ne za a kawo wannan gyaran abin da ya kamata a yi kenan amma bai kamata a tada hankali ko kuma a yi kalaman da zai harzuka mutane ba. Malamin tambaya na na karshe da zan maka shine me ra'ayinka game da aƙidar yawan canja jam'iyya ni a duniya ban taba jin ƙasar da mutane suke canjin jam'iyya ba kamar Najeriya me yasa me ra'ayinka game da wannan aƙidar? Ra'ayin shine saboda babu aƙida a abin da ya shafi siyasa. saboda ana yin jam'iyya ne a matsayin wata kafa da mutane za su yi amfani da ita su samu mulki lissafin da mutane suke yi shine wata jam'iyya ce idan na tsaya takara a cikinta zan iya yin nasara ba wai wata jam'iyya ce ra'ayinta da nawa ko kuma zan samu wani abu a ciki ko ko kuma zan samu wani abu a ciki mutane kawai suna duba su abin da za su samu ne da farko in ana so a gyara wannan abin duk da cewa demokuraɗiyyar mu har yanzu in ka kwatanta ta da kasashen da suka ci gaba har yanzu kamar za a iya cewa ya ce amma akwai abubuwan da ya kamata mu gyara lokacin da aka yi siyasa a baya irin na su malam aminu kano da sauransu idan ka dubi manufofin jam'iyyoyin za ka ga akwai bambanci amma wani abin abin burgewa shine da alamun cewa mu kanmu yanzu haka a najeriya in dai mutum yana son ya yi siyasar ka akida ne kusan an fara samun bambancin aƙida tsakanin jam'iyyar apc da jam'iyyar pdp da misali karami da zan baka guda ɗaya shine kamar misali ita jam'iyyar pdp tana ganin hanyar da za a samar da aikin yi da sauransu shine ya zama an bunƙasa kasuwanci an sayar da kadarorin gwamnati ya zama cewa a hannun 'yan kasuwa suke su 'yan kasuwa su za su samar da aikin yi in kuma ka kwatanta da su bangaren jam'iyyar apc su kamar su ne kamar democrat a amurka kenan suna da cewa gwamnati ne kamata ta samar da aiki gwamnati ne kamata ta tallafa wa mutane gwamnati ne kamata ta gudanar da wa'annan al'amura ni ina ganin idan har muna son al'amuran jam'iyya su bunƙasa kuma su ba da gudumawa ta kwarai to ya kamata ya zamanto na farko cewa ba kowa za a yi wa rijista ya zama ya kafa jam'iyya ba zaben da ya wuce nan kusan kusan jam'iyyu sama da saba'in ne suka tsere 'yan takara amma wasu a cikin 'yan takarar ma yau aka ce ka faɗi sunan da baka san su ba wasu ma ba a ma san jam'iyyoyin ba ya kamata ya zamanto cewa ita hukumar zaɓe ne zaman kanta ta kafa ka'idojin da suke da ma'ana wanda kawai ba mutum zai tashi kawai ya je ce ya kafa sabuwar jam'iyya ba. Yau, eh, Malamino, um, ko da yake na ce baka tambaya kashi wani abu ya faɗo ma da matsayinka na lawa dole sai na tambaya kashi. Wa mutane ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya abin da Jonathan ya yi wa Buhari ba a wancan zaɓe na biyu wato ya bada kai bori ya hau. Shin aƙidar bada kai bori ya hau a tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata ƙa'ida ce ko wani abu ne da tilasta an yi shi sannan halaccin wanda ya ci zaɓe ya tabbata. Ba tilas a ciki kuma kiran kira ka yi wa wanda ya ci murna ba shi yake nuna cewa ka ba da gari ba. A alal misali shugaba Buhari mai ci a yanzu kafin ya ci zaɓen nan ya tsaya sau uku yana faɗuwa. Sau nawa ya kira ɗan takarar da ya kare shi ya marmurna. Ka gane to akwai wani abu da mutum zai iya yi faɗa na cewa idan har ana so demokaradiyya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ci an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ya je kotun a je kotu da aka karkare amma mu abin da muke faɗa shi ne idan muka duba tarihin mu na Najeriya yadda magoya baya wani lokaci suke daga malam zuwa masallaci ko kuma suke da azarbaɗi da sauransu idan ba a yi hakan nan din ba zai ci gaba da haddasa kamar gaba da husuma a tsakanin mutane ni a nawa fahimtar shi ne ko da a ce kana ganin zaben ba a maka gaskiya ba a maka adalci ba za ka iya kiran wanda aka ce idan kuma zaɓe ne kake yaki ka ce to a yanzu dai na maka murnar cin zaɓen na amma ni abin da muke so ka gane shi ne ban yarda da sakamakon nan da aka yi ba zan je kotu idan har kotu take ne eh, lalle lalle kai ne kaci to babu matsala amma a yanzu na gaya wa magoya baya na su kwantar da hankalinsu kai kuma zan baka naka dama ka yi gudanar da mulkinka saboda kasar girmar kasar da mahimmancin kasar ya fi wani ɗan siyasa ya fi kuma wata jam'iyya abin da ya kamata su ɗan takara su fahimta kenan da wanda ya ci da wanda ya faɗi ya kamata ya fahimci cewa a najeriya ake yi wa kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa kuma in aka yi maganar nan irin wannan kiran abin da yake faruwa ne. a Najeriya ba mu da wannan tarihin amma a wasu kasashe idan jam'iyya ta ɗaya ta yi nasara ɗaya ta faɗi to wasu abin da suke yi ne suna iya kafa gwamnatin haɗin kai ma'ana yau idan Atiku ya kira ya ce na maka murna Allah ya taimaka Allah ya bada sa'a to shi kuma a bangaren shugaban kasa Buhari zai iya yin dattakun cewa to ba matsala a cikin mutanenka da suka cancanta wanda kake ganin sun dace wanda kake za su taimaka wajen ci gaban Najeriya ka ba ni kamar zuraye guda goma a cikin yan duba ga wanda suka dace in ba su mukami saboda su ma su taka rawa wajen ci gaban Najeriya amma haka baya faruwa a Najeriya shi yasa kowa baya so a ce ya faɗi saboda ka san in an ce ta faɗi to kamar azumi ne na shekara hudu shi yasa kuma yan siyasa ba za iya yin hakuri daga an ce sun faɗi sai ka ji sun fara maganar canji sheka saboda dama suna yi ne don abin da za su samu ba ci gaban kasa ba. Tuma da lato barisa um, Aminu Hassan Gama kenan lauya kuma kwararre a fannonin siyasa da shari'a da yake mana fashin baki game da uh, harkokin siyasa da muka shiga a sanadin wannan zaɓuɓɓuka da aka yi a Najeriya. Mala Aminu mun gode kwarai da gaske yau da mun samu samun ka ka taɓa mana abubuwa da yawa mun gode. To madalla a gaishe da Aliyu Mustapha Sokoto da barista Aminu Hassan Gama ko da yake ka ce eh, dakta. Dakta Aminu <laughs> Gama lalle. <laughs> Dole jinjina mashi. Sosai kuwa. Yusuf ka ji batutunan da ya taba kuma muna ma muka koma maganan kan wannan rashin kammala eh. zaɓe kai me zaka ce duk da dai sakan talatin ya rage eh, mana. Kwarai to ai kin ga kamar a cikin wanda suka rubuto mana ra'ayoyinsu mm. wani ya ce ai shi in dai dokar zaɓe ce ta ce haka to yana ganin hakan yayi daidai mm. kuma ai kusan wani ma da yake magana cewar a tarihin zaɓuɓɓuka da aka yi a najeriya ba taɓa samun wannan abun ba sai a wannan karan. to allah ya taimaka lokaci ya yi halin shi a madadin kowa da kowa mu huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance